Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauran mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashoce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai rero amfani sarauniya fara'a nomad da da kuma niyya dukansu a zangon FM. kan masu na'urar kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashar to su daddangwale voa hausa.com a duk lokacin da suka bukaci hakan. saurare assalamu alaikum yanzu din ma ladan ibrahim a yau ne tare da ibrahim kalmasi garba muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi bayan labaran duniya za ku ji abinda gwamnan jihar neja alhaji abubakar sani bello ya ce zai sawa dokar kisa hannu kana ku ji tattaunawar da wakilin sashen hausa isa lawal ikara ya yi da tsohon gwamnan jihar kaduna akan batutuwa daban-daban sai usman ahmed kabara da zai shigo da shirin sannan na kasa ba kasawa ba kana muna ɗauke da labaran da suka ɗauke hankulan jaridun gana daga bisani mu kawo muku sakonnin da ku masu sauraro kuka aiko muna amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya thank Assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran. Shugaba Donald Trump jiya Laraba ya bayar da umarnin a gina katanga a kan iyakar kasar Amurka da Mexico da ke kudu don shawo kan kwararowar bakin haure yayin da shi kuma shugaban Mexico Enrique Pena Neto ke sake jaddada cewa kasar safa ba za ta biya kuɗin gina katangar ba Trump ya yi amfani da ikonsa na shugaban ƙasa wajen rattaba hannu kan umarni game da batun bakin hauren yayin da ya ziyarci sashen tabbatar da tsaron gida wanda shi ne sashen da aka baiwa aikin kula da kan iyakar Amurka. Muna cikin wani yanayi na rudami game da kan iyakarmu ta kudu. kwararowar bakin haure daga kasashen yankin tsakiyar nahiyar amurka na illa ga amurka da mexico a cewar sa ya kara da cewa kuma na yi imanin cewa matakan da za mu ɗauka waɗanda za mu fara daga nan wurin za su inganta lafiyar jama'a a ƙasashen biyu hakan fa zai amfani mexico gaya Trump ya gaya ma kafar labarai ta NBC cewa cikin watanni masu zuwa za a fara aikin gina katangar. sannan ya ci gaba da zaƙewa cewa mexico za ta biya kuɗin gina katangar trump ya ce hanyoyin da mexico za ta biya na iya kasancewa da wuyar fahimta ga wasu wanda ke nuna alamar cewa ba wai ƙasar ta mexico za ta miƙa ma amurka kuɗi ne kai tsaye ba majalisar ɗinkin duniya ta tura wasu jami'an zuwa gambia don su taimaka ga shirin miƙa mulki ga daga gwamnatin tsohon shugaba jami'a. zuwa ga gwamnati mai zuwa ta shugaba adam baro ya gudana cikin natsuwa a cewar dr ibn chambers wakili na musamman na sakatare jan na majalisar ɗinkin duniya mai kula da shiyar afirka ta yamma wannan jawabin nasa na zuwa ne bayan da ya yi jawabi ga kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya jiya laraba game da halin da ake ciki a kasar a wata hirar da yi da murya amurka ibn chambers ya ce akwai buƙatar tabbatar da tsaron lafiyar shugaba baro da gwamnatinsa da ke tafi da kuma uwa uba 'yan ƙasar ta gambiya ya kamata mu ba da goyon bayanmu don su tabbatar da gwamnati ta dora daga inda ta tsaya mu kuma fahimci yadda aka tsara mika mulki abin ya gudana ba tare da wata tangarda ba wannan lamarin ya zarce batun wani yaya jami a cewar ibn chambers din shugaban amurka donald trump na kiran da a yi gagarumin bincike kan zargin tafka magudi a zaben shugaban kasar da aka gudanar a watan nuwamba yana mai karfafa imanin da ya yi cewa miliyoyin bakin haure sun kada haramtattun ƙuri'u ta haka suka sa aka fi shi adadin ƙuri'u trump ya bayyana shirin gudanar da binciken jiya laraba ta kafar twitter ya ce binciken zai hada da abin da ya kira mutanen da aka masu rijistar izinin kada ƙuri'a a jihohi biyu da waɗanda bakin haure ne su da kuma matattun da aka yi rajistar sunayensu don a kada ƙuri'u mai magana da yawon fadar white house uh, shan spicer ya gaya ma manema labarai cewa binciken ba wai kawai zai tsaya ne kan zaben shugaban kasa na shekara ta 2016 ba amma har da waɗanda suka gabata batu ne na sahihancin tsarin kaɗa ƙuri'a a cewarsa spicer bai bayyana takamaiman waɗanda za su yi binciken ko kuma lokacin da za a fara ba to amma ya ce masu binciken za su yi nazarin nau'ukan magudin da suka shafi amfani da bayanan tsaffin kundojin rajistar masu zaɓe da kuma masu zaɓe da suka ƙaura suka kuma kasance da rajistar zaɓe a wuri fiye da ɗaya Spicer ya ce za a yi ƙarin bayani yayin da makon ke shuɗewa labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka To bari mu yaye kallabin rahoton namu da alwashin da gwamnan jihar Neja Alhaji Abubakar Sani Bello ya sha game da hukuncin kisa. Ga Mustapha Nasir ba tsaya da karin bayani a cikin wannan rahoton. Or oh, by the grace of God, we catch someone red-handed. We shall make a good example out of that person. And if there are any murder cases proved, convicted, with no doubt, bring the warrants. for their execution, I will sign. Ya ce idan Allah taimaka muka kama wani a hannu za mu ba da kyakkyawan misali a kan shi, idan kuma har aka same shi da laifin kisa kuma aka yanke masa hukuncin kisan To fa zan sanya hannu a kan takardar gwamna Abubakar Sani Bello wanda ya nuna damuwa matuka a kan wani sabon rikicin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane kimanin bakwai tare da kona gidaje da dama a tsakanin ƙabilar gwarawa manoma da kuma Fulani makiyaya a ƙauyen Sabon Daga da ke yankin Baso a cikin makon da ya gabata. I don't believe the yam was the cause of the problem. You can replace 1,000 bungas, but you cannot replace somebody's life. As far as, as I'm concerned, in Niger State, we do not have religious or tribal problems, but we have individuals that are hell bent on making sure they create problems for us here in Niger State. Ya ce ban yarda da cewa doya ɗaya ta haddasa wannan matsala ba, saboda zaka iya mayar da doya ko da guda ɗari ka rasa, amma ba za ka iya mayar da rayuwar mutum guda ba. Ya a iya sani na dai ba mu da matsalar rikicin addini ko ƙabilanci a jihar Niger, sai dai muna da wasu ɗaiɗaiku da suka laɓe da hakan domin tabbatar da sun kawo matsala a jihar Niger. But even if we want to move State forward, we can't under the present condition. Gwamna Abubakar Sani Bello dai ya ce ko muna son ciyar da jihar Niger gaba to ba za mu iya ba a cikin wannan yanayi na rashin tsaron. A saboda haka akwai buƙatar yin karatun ta natsu akan wannan matsala. A 'yan kwanakin nan dai jihar Niger ta afka cikin matsalolin rashin tsaro musamman 'yan bindigar da ke satar shanu da yi mata fyaɗe da kuma yin garkuwa da jama'a da ma kashe al'umma a yankin arewacin jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. To bari mu shakata da wannan kafin mu ci gaba. karimu gari rahimu shirai dare janna shirai rana ya e dan adam mai wuyan gane hali o'o oh, oh, bil adam mai wuyan gane hali watan ran mutum ai yakan muna nama watan ran mutum kai ga kan muna nama watan ran mutum ai yakan daɗa dama watan ran mutum kai ga ke daɗa dama To wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikara ya tattauna da tsohon gwamnan jihar Kaduna Ahmed Muhammad Makarfi kamar haka. To ka tambayi wanda ya kamata ka tambaya saboda ni sanu ake cewa na mutu a lokacin da nake gwamna. Wannan ba ma abu ne da mutane ya kamata su ma damu kansu ba ran mutum na hannun Allah. Mu dai a jami'ar PDP muna mushi fatan alheri muna mushi fatan kuma da addu'a Allah ya ba shi lafiya. Ah, mu muna son mu karɓi mulki ne ta hanyar zaɓe. a siyasance ba wani abu da zai samu wani ɗan apc da zai amfani mu ba ta hanyar zaɓe ba mai yiwa 'yan adawan da ke apc ka san apc ma gida-gida ne ko 'yan adawa mai yawa su ne ake nufi saboda hala wani ne yake da wani nufi daban a apc din da yake ganin hala ya tare mishi wata kafa wanda misali zai amfana ba ku ganin ƙila kamar inda ra'ayin wasu yake cewa abin da yasa ake kawo magana mutuwa nan shine idan aka ga ƙila shugaba zai wahalar kayuwa a dinga jingina abin ana sa ran ƙila in ba shi abin zai fi sauƙi. yanzu da Allah ya karɓi ran marigayi Umar yar Aduwa mulkin jami'an adawa ne ta karɓi mulki to me me na ta cikin wani al'amari ka dai fahimci abin da nake nufi in kai nazari za ka fahimci abin da nake nufi in ma abu ne na adawa ba daga sauran jam'iyyu ne ba menene wai tasirin yin adawa ne tunda yanzu kun zama yan adawa in ba adawa ai kama karya za a samu ko kana ganin kai yanzu abu ya maka daidai muddin ba adawa bayan an gama da wannan za a fada ma wannan kai yan jam'iyyar ma da suke mulki in wasu na da wani ra'ayi da ya sha bamban da na mai mulki mai mulki na yi musu duk abin da ya so in ba adawa kenan saboda in ka cire adawa to ba mulkin demokradiyya kenan ba amma a yi adawa mai tsafta adawa ba ana nufin cewa a ta yarfa ne ba gaira ba dalili ba komai ba kyau in an yi abu mai kyau za mu fito mu ce abu kaza da kai ya yi kyau amma an yi abu ba kyau ba za mu jinkiri ba za mu fito muna abu kaza da aka yi bai kyau ba kuma ga hanyar da za a iya yi wanda zai fi yadda aka yi shi kyau. Ka gamsu da yanayin adawar da jam'iyyar ka ta PDP take yi a wannan ƙasa? To ba dai bacci muke ba kamar da ce adawa kala-kala ne. Eh, ka san a Hausa kuma an ce mu mulocin kan dutse eh, bai fito ba sai da ya shirya ko? To a za cikin gashinta. Mu ba ma fargaban komai mun san abin da muke mun san inda muka sa gaba. ka yi gwamna a jihar kaduna har sau biyu kusan a lokacin ka an fara jin wani abu mai kama da rikici a wancan lokaci kafin ka zo da wasu tsare-tsare da aka ji abu ya tafi yanzu gashi abu ya dawo rikici ake ta faman yi a kudancin jihar kaduna me za ka ce to ni zan fara ne da ma gwamna da gwamnatin jihar kaduna da al'ummar jihar kaduna musamman al'ummar kudanci ta'aziyya da tausayawa bisa rayuka da dukiyoyi da aka rarrasa a kan wannan al'amari abu ne wanda dole ne a haɗa hannu a ga yadda za a kawo ƙarshen wannan al'amari ba abu ne da za ka zo ka sa siyasa a cikinsa ba duk wani yunkuri ko daga hukuma ko daga al'umman wajen a ɗauki abin da ta wani ɓangare na siyasa to ba zai sa a cima nasara ba jama'a su za su kawo mu kansu tsarin da zai kawo zama lafiya kuma abu ne wanda za a iya samu a yi nasara a kai. To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC. Muna yanzu agogo ce karfe biyu na tsakar dare da minti goma sha biyu da dakika ashirin da bakwai. Ga kuma shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Mai sauraro assalamu alaikum mu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. Za mu tattauna ne a wannan mako da wani bawan Allah Misbahu Lawal Didi wanda ya kirkiro da kwallon guragu a Najeriya wanda yanzu haka ta watsu ko ina a cikin kasar. To amma kafin sannan wakar da aka ji mun bude shirin da ita ita ce sabuwar wakar da zamu dinga sawa a cikin nakasa ba kasawa ba wadda ita ce taken shirin a yanzu wanda Abdullahi Akilu Jugunu a madadin kungiyar nakasa nakasassu ya sa aka rera mana daga jihar Kaduna Najeriya wanda ya ce tasu gudunmawar kenan ga shirin na kasa ba kasawa ba wanda kuma Ibrahim Muhammad shine mawakin da ya rera wannan waka wanda aka fi sani da Big Star. nakasa ba za ta sauka sawa ba mai nakasa ta shi kai ilimi. Tauwa ya halitta ta yi tayi a bisa kwakwalwarsa baya juyayi zai yi maya da kowa ba haufi na kasa ba za ta sauka sawa ba mai na kasa za shi kai ilimi ya fi ai kushe da ma bai mai komai tun da ya sani ya kammala komai haka zalika muna da wata wakar da ita ma a sannu za ku ji ta domin kuwa su biyu suka rera wa'annan waƙoƙi akwai wanda kuma ya rera tasa wanda ake kira jibril jalatu daga kaduna allahu Bani mai iya taimakon kwandukan bawa ya mai nazari ko ya koshi ko cikin yunwa watan wataran sai ka ji ya gino abin cewa wani mai na kasar sai ka ga ya tulo rayuwa shi ilimi dan ka zamo baragon al'umma Da sannu za mu dinga tsinkar waƙar muna ɗan saka muku kuna ɗan morewa kuma har zuwa lokacin da za ku ji ƙarshen waƙar. To a wannan makon za mu tattauna ne kamar yadda muka ce da wanda ya ƙirƙiro wasan ƙwallon kafa ta guragu amma fa akan keken guragu suke yin shi wanda yake sun ƙirƙiro abinsu da kuma yadda za su yi ta. Salamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala. To da wa muke magana a cikin shirin na kasa ba kasawa ba. Kana magana da Miss Bahu Lawan Didi, Gurgu, shugaban kwallon guragu na Najeriya wanda kuma shi ne ya kirkiro kwallon guragu wadda ake kira da suna fara soka. Wai lallai ina da tambayoyi yau. <laughs> Haka kuma bayan haka ma ni ne shugaba na Association of Polio Survivors of Nigeria. Oh wato kungiyar wanda suka kai labari daga ciwon shan inna. Eh, suka kai labari ga eh. ah, Da farko me za ka ce game da yadda gashi musamman da kace kai gurgu ne kuma gashi kai ka kirkiro da wannan ta maulata guragu a ƙasa kuma ka zama shugaban wannan mutane to ya aka kai wannan tunanin musamman yadda bahaushe yake kallon ku fa ko kuma in ce yadda mutane suke kallon ku a kasashen mu na afirka cewa ai kun na saba wani muruwa da za ku yi gaskiya ne a wannan ina ganin a yanzu a najeriya mun dan fara samun canji a wannan kogon tunanin mhm. da mutane suke da shi a da mhm. don yanzu ina ganin mun jajirce mu ma muna iya kokarin mu wajen mu nuna mutane cewa lallai fa tunanin su na dan nan kuskure ne mm. kamar yadda da ake cewa shan inna ce ta kama mu mm. yanzu an gane cewa ba wani shan inna ba ba aljari ba ne mm. cuta ce wadda kuma akwai yadda ake a tare ta kafin ta faru amma ta faru ba ta da magani to gaskiyar lamari abubuwan da ya kai mu ga wannan na dai-dai suna yaro wayanda suka sani sun sani ni mutum ne mai sha'awar kwallon kafa mm. dan bikin yadda ake na kwallon unguwa muna yara da mu ake mm. gaskiya a babban abin da ya sa ni na waiwaya na kalli barin fara wani abu namu na guragu shine muna da kulob muna yara to lokacin an zo za a yi match sai kawai aka zare ni wani na taba kwallo da hannu ba za a ƙara sa nin buga match ba mm. kuma kulob din ma ni ne ma nike tafiyar da kulob din wannan abu ya bata min rai ya bata rai a duniya sai na ga tuwaye tunda abin ya zama haka insha Allah ni ma sai ne wani abun da an taba da kafa ni ma fawo ne to mm. wannan tunani da ya kai ni da muka je makaranta a Mariri na tara yan uwana muka fara bugawa tun ana da da gwiwa a kan kasa har aka kai daga baya bayan eh, mun koma Lagos muka samu akwai ɗayan mu da wanda ake kira Alhaji Long ya je ci shi ma yana yaro ya je saudiya sai ya koyi irin hawa tayan nan mm. wadda masu kafa suke hawa wadda ake kira roller skate mm. to da ya dawo sai shi ma ya ga sha'awar abin da muke yi mm. sai ya zo yana buga da mu to sai maza shi ya zama kawai kamar mutum ne na kafa da na mota ya fi mu sauri duk inda aka je kafin mu kai ya kai yana ta abubuwa to kuma ba kowa zai iya hawan tayar yadda shi yake iya hawa ba saboda shi sa yake a kafa kamar yadda masu kafa suke sa mu kuma ba za mu iya wannan ba to sai tunani na ya zo mu na skype bari mu cire wannan takalmin da yake samu ko mu kata ko mu zama a kai mm. daga nan ne aka samu samun canji daga kwallon guragu da ake rarrafe ana bugawa muka koma kwallon da ake buga ta akan dan keke wanda ake kira roller skate mm. amma mu mun da shi roller board mm. daga nan dai muka fara kuma wannan ya faru tun eh, kusan alif ɗari tara da tamanin da takwas aka fara wannan wasan shekara ashirin da wurin takwas kenan shekara mm. haka da tara ma kuma lokacin eh, da tara lokacin duka mu da muka fara wasan ban mu goma sha biyu ba to haka dai ake ta fama tun daga wasa-wasa sai irin ku yan jarida suka yi ta mm. kara mana karfin gwiwa yau a ganka tv gobe a ganka mm. jarida a ji ba a yan lagos suka zama to kallo hau gada ake cika ana kallon mu mm. daga nan muka samu karfin gwiwa muka ci gaba har ta kai yanzu labarin da nake gaya maka a kusan jiha ashirin da ko hudu ko da biyar ana buga wasan a Najeriya. Har ta kai gwamnatin tarayya na ce to ni a matsayina na wanda na wannan wasa muke da wani club da ake kira lokacin grand handball muka sa masa hmm. kafin daga baya akwai wata haɗaɗɗiyar eh, hukuma ta wasanni da ake kiranta association of eh, eh, sports hmm. of people with disability gwamnati ta kafa sai ta yi kwamiti aka ce to ai wannan abun da kamata a bani ni kaɗai nike wahala ba sai aka yi kwamiti daga na aka sa wasan suna fara soka mm. wannan fara soka din a takaice da turanci ana nufin paraplegic soka ne sai muka mm. cire paraplegic din sai muka yanke kawai fara sai zama soka mm. to eh, kajiyar da aka samu aka naɗa mata suna ita wannan kwallo daga nan muka ci gaba gwamnati muka rubuta gwamnati to yanzu abun nan muna so a bamu dama mu je abin da ake cewa gwaji a national sport festival a wasanni na ƙasa na najeriya hmm. aka ba mu dama muka je su uku daga baya muka ce gwamnati batun da mun je su uku ga abin nan kusan kowanne jiha ana yi na amuma a ba mu dama mu shiga cikin wanda za su ci kyaututtuka da ake na tagulla da azurfa da sauransu a hmm. wannan lokacin gwamnati yadda har aka ba mu muka je wasanni har guri uku a matsayin mu na masu cin tagulla wasan da gwamnati ta yadda da shi hmm. bayan mun dawo sai na ce to ya kamata gaskiya a matsayin mu mu zauna kungiya ba zai ba tun da gwamnati tana kafa hukumomi na kula da kwallo mm. mu ma wannan wasa namu a mai da shi wasan da yake karkashin hukuma to daga nan ne gwamnati ta yadda da abin da na rubuta mata sai ta mm. mai da mu abin da ake kira para soccer federation of nigeria mm. wanda hukuma ce kamar yadda ake da na kwallo ake da na kwallon kwando ake da sauran wasanni yanzu haka ofisin mu yana nan a national stadium na abuja kuma eh, jihohi da yawa gaskiyar lamari suna da kungi suna da kungiyoyi na jiha wanda wasu ma labarin da muke baka yanzu sun ɗauki mutanen ma aiki jihohi da yawa hmm. irin su kano irin su yobe irin su gombe irin su jihohi da yawa da har da hmm. kasashen kudu na irin su riba su bayan su akwai hmm. da yawa su kaduna da jihohi yawa da wanda musu sunan su mafi hakuri saboda lokaci ne ba nawa wani lokacin ah, saboda haka daga nan ne allah ya taimake mu a dai in takaita maka yanzu wannan kwallon muna da masu buga ta a najeriya dubunnan da ni ba ma san adadin nan da zan faɗa ba hmm. saboda kusan kowanne jiha aikin kenan a yanzu da nake magana da hmm. to uh, wannan abu da kai bayani akan shi hakika abu ne mai ban sha'awar gaske uh, ka yi karatu ne eh na dan taɓa wanda zan iya don uh, gaskiyar lamari na gamu da Eh, rabuwa da iyaye a cikin ɗan shekaru da ina shekaru na karanta. To ai Malam Misbahu sai mu ce sai Allah ya kai mu wani makon in Allah ya so za a ji mu ɗauke da ci gaban wannan hira da muka yi da kai. Yanzu a madadin mawakan da suka rera mana waka daga cikin shirin na kasa ba kasawa ba wato Ibrahim da kuma Jibril Jalatu. Da shi kan shi wanda ya ɗauki nauyin rera wannan waƙoƙi wato Abdullahi Hakilu Jigunu. Da shi kan shi baƙon namu Misbahu Lawal Didi. sai kuma Julie Leathers Gresham wacce ta hada mana sauti kamar yadda aka ji shi. Sai kuma ni Usman Ahmad da na gabatar nake cewa mu zama lafiya daga nan birnin Washington DC. Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. To da wannan kuma muka zo ga labaran da suka ɗauka hankulan jaridun ƙasar Ghana. za mu fara sharhin jaridu ne da jaridar da statesman wacce ta yi kanin labarai mai cewar lauyoyin gwamnati sun kawo ƙarshen yajin aiki da suke yi jaridar da statesman ta ce shugaban kungiyar lauyoyin gwamnatin francisca tete mensa ita ce ta bayyanar da haka a wata hira da ta yi da wata gidan rediyo a birnin accra jaridar ta ci gaba da cewar kungiyar ta samu wasiƙa daga shugaba na na akufa ado inda ya bayyana aniyarsa ta biya musu bukatunsu bayan ya tattauna da su jaridar da statesman ta kara da cewa lauyoyin gwamnatin sun fara wannan yajin aikin ne a cikin watan oktoban bara biyo bayan gaza biya musu bukatunsu duk da irin alƙawla da tsohuwar gwamnatin ndc ta musu amma duk da haka abu ya ci tura sai kuma babban labari da ya mamaye kasar ghana na tantance waɗanda za a naɗa su ministoci inda jaridar delegate ta ce chairman kwamitin majalisa mai tantance ministoci da manyan jami'an gwamnati joe osei osu ya ce yana tabbatar da adalci ga duk bangarorin majalisa wanda suke cikin wannan kwamiti saɓanin tuhuma da marasa rinjaye suke masa cewar baya basu su daman yin tambayoyi ga masu zama ministan yadda suke so jaridar ta ce chairman kwamitin kuma wakilin mazaɓarar bakwai ya ce zai ci gaba da yin riko da ka'idojin kwamitin a kan tambayoyi da za a yi wa masu zama ministan jaridar ta ce chairman ya kara da cewar sau biyu zuwa sau uku kadai ne ya dakatar da wasu tambayoyi wanda yake ganin sun saba wa ka'idojin aikin kwamitin don haka ɗora masa laifi akan irin wannan zargin wani babban rashin adalci ne gare shi har yau jaridar daliga ta bugo a shafinta na farko cewar dan majalisar dokoki mai wakiltar mazabar tamale north alhassan suyini ya roki gafara ga chairman kwamitin majalisa mai tantance masu zama minista joe osai usu game da bayyana fushinsa a wurin zaman kwamitin don tantance wanda zai zama ministan makamashi jaridar delegate ta ce dan majalisar alhassan suyini kuma tsohon mai watsa shirye-shirye na gidan rediyo ya yi amfani da wannan roƙon gafaran ya sake kulla kyakkyawar alaƙa da shi da chairman kwamitin tantance ministoci lokacin biyo bayan zazzafar musu da ya kaure tsakaninsu wanda ya sanadiyar chairman ya dakatar da shi daga ci gaba da tambayoyinsa a wurin tantance ministan makamashin. Idan muka leka jaridar Ghanaian ganyanta za mu ga ta bugo cewar tsohon shugaba John ramani Mahamman ya karyata cewar Majalisar Ɗinkin Duniya ta naɗa shi maga kujeran haɗin gwiwa a taron muradun karni masu ɗorewa kamar yadda ake yaɗawa a shafukan zumunta. jaridar guardian ta ce a wani sako da ya dora a kan shafinsa na facebook shugaba muhammad ya ce sabanin abin da ake yadawa a kan shafukan zumuntan an ba shi wannan aiki ne cikin watan janairun shekarar 2016 a lokacin yana shugaban kasa jaridar ta ce shugaba muhammad ya rubuta saƙon nasa a shafinsa na facebook kamar haka jama'a ba ni da wani aiki da majalisar ɗinkin duniya ta bani Aikin maga kujera na haɗin gwiwa a kan muradun karni masu ɗorewa an bani shi ne a watan janairun bara sa'annan ina shugaban ƙasar ghana sai kuma jaridar daily graphic wacce ita kuma ta rawaito wani tashin hankali da ya barke tsakanin kabilar kwankwan baha da basari wacce jaridar ta kano labarai mai cewar wannan rigima na ƙara tsami a yankin tatale wanda ya sanadiyar rufe makarantu a cikin garin da ke lardin tatale sangule a jihar arewacin ƙasar sakamakon wannan rikicin kabilanci jaridar daily graphic ta ce wannan rikicin ya biyo bayan wata zanga-zanga da wasu matasan basari suka yi a kan tuhuma da suke wa babban sarkin yankin cewar shi ne sa gwamnati ta zaɓi ɗan ƙabilar kwankwamba ya zama kantoman lardin jaridar ta ce wannan batu da ya fara tamkar siyasa ya fara canza zani zuwa faɗar ƙabilanci da wannan muka kawo ƙarshen sharhin jaridunmu na ghana baba ya koma kiri sashi hausa na muryar america to yanzu mun zo ga ra'ayoyin da ku masu kuka aiko muna Assalamu alaikum sashen Hausa na BOA mai magana Aliyu ƙauyen bakwai zakka ƙaramar hukumar safana a jihar katsinan Najeriya. To ina kira ga shugabanninmu musamman na Afirka da su aiki da dokan nan ta kare haƙƙin yara musamman idan aka la'akari da irin halin da yara suke shiga a ƙasashenmu na Afirka inda ake fama da rikice-rikice. amadi na mai faci kofar tasha ga kiristan najeriya biyoyi kai sanin sakona ga 'yan marisan najeriya su sani shugaban kungiyar efcc da sakataren gwamnati mu ba mu san laifinsu ba don haka kuna a wajenmu kamar yadda suke a wajen shugaba buhari assalamu alaikum sashen hausa na voa amurka sunana abu yalo mai tsoro na keɓe lokal zamiyar da ke ji a sokoto to yau yana son ya kira ga gwamnan mu na jihar sokoto right honorable aminu waziri tambuwal ya kamata a ce aminu waziri tambuwal kayan mana sakatari na local government yau fiye da shekara guda ba mu da sakatori na local government domin mu ba mu san daɗin demokuraɗiyya ba domin sai akwai sakatare aka yi talakawa ayyuka na ci. Assalamu alaikum murya Amerika na Basiru mai cire da ba kowai zaɓe ra'ayi ne suru lokal gamman jihar Kebbi tarayyar Najeriya. DOA ina wa jinar Muhammadu Buhari fata alkhairi Allah ka ba lafiya. To yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma wannan karan a takaice. To a takaice shugaba Donald Trump jiya laraba ya bayar da umarnin a gina katanga a kan iyakar kasar Amurka da Mexico da ke kudu don shawo kan kwararowar bakin haure yayin da shi kuma shugaban Mexico Enrique Pena Neto ke sake jaddada cewa kasar safa ba za ta biya kudin gina katangar ba. Trump ya yi amfani da ikonsa na shugaban kasa wajen rattaba hannu kan umarni game da batun bakin haure. yayin da ya ziyarci sashen tabbatar da tsaron gida wanda shine sashen da aka baiwa aikin kula da kan iyakar amurka majalisar ɗinkin duniya ta tura wasu jami'ai zuwa gambia don su taimaka a shirin miƙa mulki ga gwamnatin wato daga gwamnatin tsohon shugaba yahaya jami zuwa ga gwamnati mai zuwa ta shugaba adama baro ya gudana cikin natsuwa a cewar dr ibn chambers wakili na musamman na sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya mai kula da shiyar afirka ta yamma to madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen hausa musamman shi ibrahim almasi garba da ya taya ni gabatarwa da solomon abu da ba da umarni sai injiniyan mu wannan lokaci wato john ellison ni ladan ibrahim ke cewa sai an jima da la'asar a sake jin wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki ko har da shirin na na Jummai na sai bango ya tsage sai an ji mu.